ne a matsayin shugaban yan rodi ruwan bend aiki ne gaskiya aiki tana tafiya da saboda mun ji daɗin aikin nan taimakon new map saboda ma'aikaci mutane da yawa sun samu aiki a ƙarƙashin wannan aiki kuma ana nan ana gudanar da aiki inda ya kamata kuma jama'a musamman inda muna ta na yanayin ruwa saboda ruwa yana cika wuraren kuma nan baya lokacin da ya ga yana shiga cikin gidan sannan kuma wato da kasance talakawa wanda ba karfin gyarawa ke gare su ba wanda sai da ya kasance bangaya mutane na ta faduwa mutane ba yanda za su su wannan aiki gaskiya alhamdulillah dan gaskiya wannan aiki zai wasa matuƙa eh, ai wannan aiki ni ba taɓa ganin gaskiya irin in ce misali dai na ga aikin da Julius Vega suka yi so wanda muna ga a cikin ƙasar nan dai muna ga muna martaba ta so wa kamfani ne wanda ke aiki mai nagarta so gaskiya baccin shi so ga wani kamfanin da ni dai wannan sani yana irin wannan aiki so musamman kamfani dai na waje so wannan muka yan lebanon ne suna aiki da ya kamata za a ga kankaran ma yadda suke yin shi ba anan suke kwafa shi suka zo da shi so gaskiya aiki yana kyau sosai sun ga kwata sun yi ta da faɗi wani ta kai su dubu biyar wani kuma mita daya da dubu uku ya ne da eh, ground level na wuri. ma Allah na gode ma mahukuntan wanda suka zo suka assasa wannan aiki da ake saboda akalla wannan aiki ya kai shekara daraja goma sha shida sha bakwai ana magana wannan aikin saboda ni zaman da aikin nan ina zaune na unguwar shekara goma sha uku na zaune a 2007 biyar shida ga watan mayu yawa kuma na duba na ga irin illar da yadda ruwa ke yi saboda mafi akasar mutane wallahi in aka ruwa wannan wurin mutane ba su bacci gaskiya wuri ya yi to sosai haka ake cire la'awun ka hita mamu wannan haka su sai za mu koma lafiya lau mun fita daga tsakanin wuya to mun gode kwarai da gaske mu lokaci da aikin nan da aka yi mamu wanda zai amfane mu ya amfani 'ya'yanmu da jikokinmu muna godiya kwarai muna farin ciki godiya da wannan farin ciki da wannan aiki da aka yi mana wannan ruwa matsayinmu na gangaren kira kuma mun nuna farin ciki kwarai da gaske gaskiya saboda yaranmu da ruwa da muke fama da su a cikin damana suna damu da iyalanmu muna dokenmu na rashin masallaci da bamu da shi tsakiyar unguwan nan da makaranta irin ta islamiyya haka saboda yaranmu sai sun ta can wata duniya da allah a taimaka mamu domin kuwa muna zaune ne mun daɗe bamu da ba mu samu aikin da zamu ba ma'ana mun iya aikin rodi sosai to amma ba mu samu aiki ba saboda aika ba sai daga baya wannan kamfanin na kat ya zo da wannan aikin wanda taimakon mu ne kuma gashi muna aikin kuma ba kyauta muke ba ana ba mu kuma aikin muna jin daɗi shi saboda ko ba komi dama wannan matsalar ta ishe mu ta hanyar ruwa ta dame mu to kuma duk da muna yan unguwa an ɗauke mu aiki kuma ana biyan mu yadda ake biyan kowa assalamu alaikum muna kuma sake wani korafi saboda gaskiya ba mu da ruwa cikin unguwan nan rijiyoyinmu kuma ba su zama komai sukan yanka su haɗa ruwan ba su da daɗi amma dan Allah a taimaka mu muna nuna godiya da farin ciki kwarai da gaske Allah ya saka ma wannan shugaban wannan aiki da duka dai wanda ke da ruwa da tsaki ciki muna godiya Allah ya saka mishi da alheri eh! Eh! Okay.